kai za ka karya doka to shine ba za mu yadda alhaji ba za mu yadda ni in na karya doka za a kama ni hmm. billahi azim za a kama ni kai kanka ni ba hmm. eh. to in je in karya mana in gani sai dai a ringa cewa a'a sun ga ba an <laughs> wane ne singam kuma wani na sani ne <laughs> to ai shine ya kamata wani ina wuce sai a ce singam singam ni ina ce cingam masu kyau <laughs> sai daga baya ka yi ah, bayani wai kai suke kira da wannan singam wani suke kira da singa wai akwai wani eh. wani wani ko indian film ne ni rabona da inga indian film ya fi shekara talatin to me yasa to sun me ya suna samu wannan suna kuma a kasa wallahi kano kano ne suka sa suna na wanda ko da me ka zo an fi ka kenan sun suka samu alhamdulillah to ka karbi suna ah, abun da mutane suke so shi ake so ashe sai in ki mutane alheri mutane rahama a yanzu na kira sunan ban laifi ba ba zan ma kira ba ni in kana so sai ma karya ah. <laughs> haka ake shan benelin wai ha a gidan biki an ce matan aure da yawansu sun shiga wannan mummunan hali to ina muka sa kanmu ina muka dosa bayan shekara goma ina muke bayan shekara goma ni kam na mace amma wanda suke nan ina suke ina suke da ya zamu yi da 'ya'yanmu nan wanda banda kwaya ba abin da suka sani mu ku ce mana kule mu kuma za mu ce ku cas kowane ne za mu kama shi bi izinillah saboda haka ina kira gare mu don allah don annabi mu haɗa kai mu yaƙi wannan kwayan masu saidawan ai ba ba ba 'yan sama jannati ba ne yan sama jannatin ne mu ma muna zuwa sama jannati saboda haka ko ina suke kufa wannan da kai ba wai ba ku gane ba ne kam ba ku gane wai shi aiki amana ne ba amana kuma daga gun mu? ai in ka zama gwamna in ka zama dan siyasa in ka zama CP in ka zama shugaban kasa alaji na ɗaya Allah zai tambaye ka na biyu mutane gari za su tambaye ka ko ba haka ba na uku kana da 'ya'ya da jikoki a zo sai buga 'ya'ya na tambarin an yi rashin gaskiya da ni ba da ni ba ni fa ba a rashin gaskiya da ni alhaji